daidai da 25 ga watan August shekara ta 2014. A ci gaba da bayanai da muke gabatar ma al'umma dangane da tarihin rayuwar imamu ahalus sunna wal jama'a Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Don ba manta ba kamar yadda mu gabatar da gamsassun bayanai a zangon karatun nan na farko da muka yi cewa hakikanin gaskiya a zauna a faɗi ma kuma a zayyana ma 'yan baya hakikan tarihin rayuwar waɗannan jarumai to wajibi ne ga duk wanda yake da kyakkyawan masaniya dangane da tarihinsu banda yin da aka ɗibo tarka-tarka da shirme da hayaniya aka kwaso aka zuba wane ne zai iya shiga duniyar littattafan tarihi ya tato hakikanin gaskiyan al'amarin da ya wakana ya iya zuwa ya zayyana ma al'umma ta wannan ne kadai yake da iko yake da dama na ya zo ya bayyana ma al'umma irin wannan tarihin da ake bukata yin shuru ba a bayyana ma al'umma ba wannan ya sa suke sa hannunsu dama da hagu su ɗibo kowane irin yayi da kowane irin tarka-tarka da hayaniya a ce masu wane yayi ko wane bai yi ba ko ga kuskuren wane ko ga Allah wadare irin na wane kawai sai su ɗauka sai su rankaya su rika danganta ma bayan Allah maganganun da bai dace da su ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to mun nutsa cikin tarihin wannan dattijo malamin al'umma Ahmadu bin Hanbal Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi a inda Malam yake cewa ibadatuhu wa ilmuhu malam zai mana hakikanin bayani dangane da ibadan wannan bawan Allah da kuma ilimin shi malam ya dan shiga cikin bayanai kaɗan a inda yake cewa wa kana yasrid sauma illa fi ba'd al-ayyam Ahmad dan hambali ya kasance yana yin azumin sabizarce sai dai kadai wasu daga cikin 'yan kwanuka ne yake ɗan jinkirtawa ba tare da yi azumin ba. Wa wasala ila san'a mun ji cewa ya baro garin Makka ya kamo hanyar ƙasan Yaman kuma yana nufin ya isa birnin san'a. To ya iso san'a fa wahabar jawa'iz, fa jawa'izun mina sultan nan da nan sai ga kyauta an kawo mai daga ƙasrul malik an kawo kyauta daga sarki wa min agniya da yawancin tajirai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ma samu da baiwa na dukiya da suke san'a sun ta ƙoƙarin ɗibo kyauta irin wannan domin su kawo su gabatarwa imamu ahlus sunna Ahmadu bin Hambali. Farafadaha nan take sai kuɗe waɗannan kyaututtuka da ake kawo mai, wa ƙala Ahmad ɗan hambali ya ce, Kai jama'a, ku rabu da ni, a'malu a'malu biyade, zan je zan yi ƙwadugo, zan yi aiki da hannuna, zan je in nemi yadda zan rayu. Fashtagala fi ba'adu sana'ati biyadihi nan sai ya shagala wajen yin wasu daga cikin sana'o'i da hannun shi, hatta a Allahu ba'adal amwali har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki ya yi mai baiwan wani ɓangare na dukiya sun ma'ada ila bagadad bayan nan sai Allah maɗaukin sarki ya dawo da shi bagadaza kun ga yana daga cikin abin da za mu ribata cikin takaitaccen bayanin da muka biya a yanzu kowanne daga cikinmu ya duba ya ga ya yake cin abinci ya yake rayuwa menene ya sa ma gaba dangane da abubuwan da yake fatan nan gaba ya samu ko ya zama shin kana da sana'an da waɗannan abubuwan da kake hankoran ka samu ko ka zama za ka iya kaiwa ga wannan gaci naka ko kawai zama kake Allah ya ba su ku samu to kaji malaman sunna waɗanda suka yi daga cikin wannan aiki daga ta gaskiya zuwa suke suna sana'a zuwa suke suna ƙwadugo zuwa suke suna kasuwanci zuwa suke suna neman aikin da za su yi domin su rufa ma kansu asiri amma ka zauna wai kana jiran mahaifinka ya mutu ya bar ma ko kuma kana jiran wani ɗan siyasa ko wani attajiri ya dumbuzo kuɗin da ya mallaka ya baka wallahi al'adun ka yi a hankali ka ji ‘yan kyautukansu na zamba bai karɓa bare wa'azi na yi rauni Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala yake cewa amma ilmuhu rahimahullah fa huwa al-bahr wa haddith wala haraj mala yace dangane da ilimin Ahmad dan Hanbali to teku ne teku ne wanda bai da gefe Wahaddis haddith bahar al je ka ba da labari dangane da teku tekun ilimi wala haraj wannan babu laifi dangane da ilimin Ahmad ɗan Hanbali to teku komi akwai ya wadaci kowa ya yaloci kowa to duk abin da za ka ba da labari don gani da shi ga fagen nan huɗe shi da bayanai malin sai iktibasi da ayan alkur'ani da Allah maɗaukin sarki yake cewa "Wata wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah maɗaukin sarki ta hanyar kiyaye dokokin shi da taka tsantsan akan abin da Allah maɗaukin sarki ya tsawa ya ce kul bare mun gane wannan da kyau ko to ilimin da kuke nema sai Allah madaukakin sarki sai ya san maku shi amma kana keta alfarman Allah kana taka haƙƙin al'umma kana abin da kaga dama kuma kana sa ran Allah madaukakin sarki ya dau baiwan shi ya danka a hannunka ya hankali wannan ita ce aya ta ɗari 282 a cikin sotul Bakara. Malam yake cewa al-ilmu laysa bil mu'assisat ilimi ba wai a kafa cibiyoyi na ilimi ba mu ce muna da santa iri kaza ko muna da gini iri kaza ko mun mallaki tsangaya iri kaza ko mun mallaki zawiya iri kaza ko muna da kaza da kaza wannan shine ilimi ba wannan ba shine ilimi a fitar da wani gini ko a fitar da wani tsari ko a ce wannan ba shi ba ne malam ya ce wala bil shahadat kuma ilimi ba certificate ne. kana da diploma ko kana da NCE ko kana da digiri na ɗaya ko digiri na ɗari kake da shi wannan ba shi ne alaman ilimi ba. Wala bil jami'at wannan ilimi bai da alaƙa cewa na yi jami'a kaza ko ni malamin jami'a kaza ne ko ɗalibi a jami'a kaza wannan ba shi ne ilimi ba. Mun gano wannan da kyau ko? In ilimi jami'a ne annabi da sahabbai wacce suka yi. in ilimi jami'a ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i na wace suka yi in ka shallako wannan zamanin su albani da su usaimin da su bimbaz da ire-iren su ga yaman jami'an da suka yi certificate ɗinsu nawa su nawa waɗannan digirori da wannan hnd da za ka je ka yi ko national diploma ko nce ko ma me za ka yi wannan is mil ticket mun gano wannan da kyau ko kawai takaddan da za a baka ne ka rike dan ka ci abinci mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya faɗo certificate ko karatu a jami'a wai wannan shine meal ticket ne duk wanda bai fahimci wannan ba ya yaudari kan shi ilimi ka je a koya maka inda malamai suke duk wanda ka gan shi yanzu ya zo foli ko ya je LC ko jami'a ya je ne yana son ya samu abin da zai ci abinci ko kun gano wannan da kyau ko duk wanda ka gan shi ɗan maula ta sidi maula ta balarabe ne mala yake cewa al'ilmu takwalla ilimi tsoron Allah ne al'ilmu min alhayyul qayyum ana samun ilimi ne daga Allah rayayye tsayayye wanda yake kulawa da bayan shi to ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah duk abin da ka ta samu gaba sai Allah maɗaukin sarki ya maka baiwan shi in ma karatun boko ne in ma karatun tsangaya ne in karatun masallaci ne ko ma menene ka ta samu gaba ta tsoron Allah ka gaba ka gani yadda Allah madaukin sarki zai maka ya Allahu azza wa jalla li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashi ku ji Allah da kanshi ne fa rabbul izzati wal jalal yake cewa farin jakada wa qur rabbi zidni ilma ya Allah, ka ƙare ni da ilimi, ma'ana, miƙa ƙoƙonka zuwa ga mai abin. Allah ne mai ilimin, Allah ne ya mallaki ilimin, to ya Allah ka ƙare ni da ilimi, Allah ka yi man baiwan ilimi, ka tabbatar da ilimi tare da ni, ka yi gamdagatar gare ni wajen aiki da ilimi. Aya ta ɗari da sha hudu cikin sota ha. Wa li Ibrahim haka dai Allah maɗaukin sarki ya faɗi wa annabi Ibrahim cewa wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun ba shi ilimi daga wajenmu ilimi na musamman saukakke daga Allah ilimi tabbatacce nagartacce wanda babu abin da zai haifar mai da tsofa ne na shiririta wanda Allah maɗaukin sarki ya ba shi, aya ta biyar cikin sotul kahafi mun gano wannan da kyau annabi khidir wa kulili li daud wa sulaiman haka Allah maɗaukin sarki ya ce wa annabi Dawud, da kuma annabi sulaiman wa kullan dukkanin su su biyin ataina hukman wa ilma Allah maɗaukin sarki yayi masu baiwan hukunci kuma yayi masu baiwan ilimi aya ta saba'in da tara a cikin sotul Ambiya. wa yaqulu li sulaiman kuma Allah maɗaukin sarki ya keɓa ɗan yake cewa fafahamna ha Suleiman sai Allah maɗaukin sarki yi annabi Suleiman baiwa ta fahimta shi sa annabi yake cewa mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini duk wanda Allah maɗaukin sarki yake nufi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini almuhimmu alfiqhu almuhimmu alfahamu kuna gano wannan da kyau ko in ka bi kowa nazari in ka bi kowa kaza in ka fahimce shi in ka fahimta to da kai ake yi baka fahimta ba to abin da ka tara sunan shi shiriri ta, domin yahudawa ma sun tara tarin ilimi shi Allah madaukin sarki ya musalta su da jakuna masalul ladina humilit taurata summa lam yahmiluha sai me yahmilu duk malamin da ke da ilimi bai fahimta ba rashin fahimtar shi zai gadar mai da rashin aiki rashin aiki ko na faruwa ne ga rashin imani da abin to wannan sai zama kaman jaki ɗauke da kayan littattafai haka Allah maɗaukin sarki ba mu labarin wanda shi da kan kanshi ya shaidi cewa ya mai baiwan ilimi amma min minha fa'at ba'ahu shaytan fa kana min al-gawin walau shi'na larrafa'nahu biha Allah kenan ilimi abin ɗaukakan duniya da lahira ne idan ka nemi duniya kaɗai sai Allah maɗaukin sarki ya hana ma duka domin ya ce walau shi ina larrafa'anahu walakinahu akhlada da ilal ardi ba a hawahu sai dai kawai ya zama ya alilta kalmin kare ya fantsama cikin duniya kawai ya rika bin soye-soyen zuciyar shi fa masaluhu ka masalil kalbi Allah ce misalin shi misalin kare in ta hamil alaihi yalhas da za ka yi tsokaci kan shi za ka ji korototo au tatrukuhu yalhas in kai biris da shi ma haka dai zai yi Allah ya ce faqasusul qasasa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce ci gaba da zayyana bayani filla filla tsammanin wanda Allah madaukin sarki ya mai gamdakatar zai ɗauki izina kuma zai gane ashe Allah ke baiwan ilimi Allah ke baiwan fahimta malin ya ce falfahamu wal ilmu wal fikihu wal zaka'u min kaga fahimta kaga ilimi kaga ganewa mutum ya zama gwarzo wanda yake da lafiyayyen tunani wannan baiwa ce daga mai abin shine ko Allah ka nema wajen shi sai Allah maɗaukin sarki ya maka baiwan in ya so mala ya ce fa ya mani tarrabi shahadatihi ya wanda ya roɗo da yawanci da tattara satifiket na je ƙasa kaza na je jami'a kaza ai kaza da kaza nake au bi mustawaho ko da irin matsayin da ya ga yana kai yana kan kujera iri kaza ko shi ke da mukamin iri kaza ko kuma darajar shi ya kai kaza au bi mansibihi ko kuma yana da mukami mai daraja mai martaba iri kaza ya kai wanda ka yaudara da wannan wallahi ma tuguni inda Allahi janaha ba'uda ya ce wannan a wajen Allah ba zai tsinana ma komi ba ko da ko kaman fiffiken sauro ne al'ilmu mala ya ce ilimi an ta ta'allam je ka koya wata amal sannan ka yi aiki wa tu'allimun nasa ka zauna karantar da mutane laisa illa in ba wannan to ba ilimi ba ne. ba yin ilimi don a samu kuɗi don a samu suna don a samu ɗaukaka don a tara mutane don dan dan malice wannan ba shi ne ilimi ba laisa illa sawa'un kana inda hu shahada malice shin kana da certificate ya kun inda indaka koma ba ka da shi sawa'un ta'allamta fi madarisa shin ka je ka yi karatu a makaranta nizamiya makaranta na zamani aw lam ta ta'allam ko baka je nan ba wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah dai Allah madaukin sarki zai sanar da ku ilimi ina fatan mun gano wannan da kyau amma babu laifi ka fantsama cikin jami'o'i ka je ka koyi ilimi ka goge dan ka samo certificate don ka samu hanyar cin abinci in kuma an zo ana alfahari to kar a ci kasuwanka kai ma ka miƙe kai bayani domin dama ilimin boko ba ilimin tawalu'u ba ne ilimi ne na riya ka zo kai tabbat jiji kai ne wani kuna gane wannan da ke ku ilimin addini ne ilimin tawalu'u a ce ala gafarta mala ya ce almajiri dai kuna gane wannan da ke ku domin wannan kasan a lahira ake kwasa shi kuma wannan kasan a duniya ake kwasa Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala yake cewa fa'allama Allahul Imam Ahmad sai Allah madaukin sarki ya sanar da Imam Ahmad fa hafiza alfa alfa hadis ya haddace hadisi miliyan ɗaya ma'al ƙur'ani tare da haddan alƙur'ani miliyan hadis Mala ya ce hadisai miliyan guda cif yastahdiruha kama yastahdirul fatiha yana iya kwararo su ya zubo su dalla dalla filla filla sanka sanka daki daki kamar yadda yake zubo fatiha in ya zo karatun sallah hatta annahu katabal musnad har sai da ya zauna ya rubuta kitabul musnad min hirrihi da ka ya rubuta musnad wa huwa arba'una alfa hadis musnad ko hadisai dubu arba'in ne a cikin shi 40,000 hadis da ka ya zauna ya rubuta amma nan sai mutum ya zauna maka fita bajiji, hadasa hadisai dubu ana gaya maka imamu ahalu sunna wal jama'a ahmadu burin hambali hafiza alfu alfi hadisin hadisi miliyon ya haddace shi gaba ɗaya yana iya kwararo shi min zakiratihi da ka kamar yadda yake kwararo karatun fatiha hadisi nawa ka ce bawan Allah tsakaninka da Allah nawa ka ce? shin kana tsoron Allah kana kiyayen ƙarya kana tsoron Allah kana kiyayen gulma kana tsoron Allah kana kiyayen annamimanci ka tsoraci Allah duk wani tsugudidi da za ka yi wajen raba kan al'umma da haifar masa da fitina ka tsoraci wannan ka tsoraci Allah wajen kiyaye dukiyar musulmi jinin musulmi mutuncin musulmi ka tsorata Allah wajen haƙƙin iyalanka ‘ya'yanka matanka ma'aikatan gidanka ka tsoraci Allah dangane da haƙƙin iyayenka haƙƙin maƙotanka haƙƙin duk wanda e da a a nashe ta bata a hannunka ka tsorata Allah wajen waɗannan baki ɗaya da sauran bangarori na rayuwa na addini na mu'amala duk ka tsare to wallahi Allah madaukin sarki zai maka baiwa ta ban mamaki a yankinka a zamaninka al'ummanka sai su ga babu ikai amma dai ka jarraba tsoron Allah ka gani Allah ya tsare mana imaninmu ya rubuta kitabin musnad daga haddin shi akbaru musnad fi duniya musnad da ya fi kowanne girma shine Musnadin imami ahmad malam ya ce wa fil umura wa ala basita huwa bainar aidina duk inda aka ya komo dai littafin musnad gashi nan a hannunmu lakin mai ya musnad don Allah jama'a nan wa zai tasa littafin musnad ya karanta wa man yi tsali'il musnad wane ne zai je nazari a cikin musnad wa man ya tafakka musnad wane ne zai je ƙoƙarin fahimtar ilimi a cikin littafin musnad imami ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a alaihi rahmatullah a ahalus suhuf yomiya a khaz'abalat shin waɗanda kawai su kullum abin da yake gabansu shine kawai ɗan duba jarida ko waɗanda suke dabo-dabo sun mai da al'amarin addini da rayuwa wasa am ahalul malahi ko ko ‘yan wasan kwallo, ko ‘yan wasan kwaikwayo ko ‘yan dara da ludo da ƙodo da sharholiya da zaman bakin shago wal da waɗanda suka mai da rayuwa kawai sai dai kawai a zo a zauna a tattauna a yi hira har ma in abokin hira bai zo ba a riƙa bin shi ana cewa wane yau ba mu ganka wajen tattaunawa ba illa man rahimallah sai waɗanda kaɗai Allah ya kiyaye sai sun fada cikin wannan tarkon kuna tsammanin waɗannan mutane su ne ake jiran zo su karatun littafin musnad kalla walakin fin nasi baqiya mala yace lalle cikin jama'a akwai sauran 'yan mazan jiya wanda za su tsayu wajen wannan aiki na karatu da karance musnad asbahal musnad matbu'an mala yace littafin musnad imami imam ahmad ya wayi gari an buga shi lana dan mu mun gano wannan da kyau ko taba'atan fakhira malam ya ce bugu wanda an buga shi abin sha'awa abin alfahari wa asbaha ma'arudan lana kuma gashi nan an bijiro mana da shi ardan jayyidan an buga shi bugu kyakkyawa wa asbaha muhaqqiqan fi dawalib lakinnana wada'anahu dikoran wa zina sai dai kawai abin da muka ɗauka muslim mun je mun yi danke da shi an je an sa shi a cikin akwati ya zama kaman wata kadara ya rikide ya zama kaman wata haja Allah ya kiyaye fa ya ummata muhammad ya ku gayyan farin jakada man yaqra musnad ahmad cikin kuwa zai tasa musnadin Imami ahmad ya karanta tsakanin shi da Allah illa man yaqra'ahu inna man yaqra'ahu yajid fihi taqwa duk wanda ya karanta littafin zai yi kicibir da tsoron Allah wa zuhud da kappa kappa da taka tsantsan da ɗari ɗari dangane da al'amarin duniyan nan Wa rif'a sannan zai samu kyakkyawan ɗaukaka wal haufin min Allah zai samu cikakken tsoro na Allah wal khashiya sannan gaban shi za su yi laushi wajen bin Allah aftal imami Ahmad fi sittina alfa mas'ala imamu ahlus sunna imamu ahmad bin hanbali ya zauna ya ba da fatawa fatawa fatawa dubu sittin bi ƙaulillahi wa ƙaulin rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk abin da zai faɗi zai ce Allah ya ce annabi ya ce a bisa fahimtar ‘yan mazan jiya. Zammal mantik ya zargi ilimin ra'ayi, ilimin mantiki, wa zammar ra'ayi sannan ya zargi bin tsabar ra'ayi da tunani wa zammar falsafa kuma ya zargi ilimin falsafa wal jadal wa qala yana wa'azi yana cewa mutane hannu kaumun masakin mu talakawa ne ‘ya'yan talakawa miskinai ‘ya'yan miskinai ba mu da komi iyayenmu ba kowa ba ne, ma'ana mun tattara anan ne لندرس حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم domin mu koya mu iya mu aiki kuma mu je mu karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ma abin da muke faɗi kenan mu ba kowa ba ne ba mu mallaki komi ba ba ‘yan kowa ba wanda mu kuma ba mun ce muna son sai mun zama komi ba amma mu mun tattari ne a nan don mu koyi ilimin addini wanda za mu bauta mu Allah maɗaukin sarki da shi da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓa ya mana tukwici da gidan aljanna. Tawazi'uhu mala ce ga tawalu'u na Ahmadu Buna Hambali, kaga mutum yana jeji da kai yana nuna isa bisan Allah ba, tawazi'uhu. Mala ce amma tawazi'uhu fa mun nazir. dangane da tawali'u na Ahmad dan hambali to babu ishi in kana son ka ce ga tawali'un shi to ba ka da wanda za ka iya kwatanta shi da shi ka ce tawali'u irin nawa ne tawali'u yake da shi wanda babu irin shi fa ɗalibul ilm mala ya ce kaga ɗalibin ilimi wal alimu kaga malami wal mas'ulu da wanda al'amari yake a kan shi wanda za a tambaya idza lam yakun mutawadi'an lillah in ya zama ba mai tawalu'u ga Allah ba fala tanzur ilaihi ko kallon shi karkai mutum ya zo yana cika baki yana nuna isa ya sani ya iya ko malami ne malai ce kakka faru wannan malami wanda ya san Allah ɗalibi wanda yake harkan ilimi tawalu'u yake yi ku sami kasa ɗin da malam mai kwano ya yi mai taken illolin da ake wa da'awar salafiya ya ba da labari ya ce sannan yana madina muhammad nasir dinil albani abu abdurrahman hafizu a rahimahullah ya kama kafa ya je madina zai yi wa'azi a wani masallaci mai gabatarwa ya miƙe ya jawabi ya jawabi ya kwarzanta shi ya yabe shi cikin jawaban da ya ce muhaddisul asar babban malamin duniyan da babu ishi ya kwarzanta shi da ilimi ya kwarzanta shi da komi daga baya ya ce ina kallo ina haddatarwa irin wannan kujerar ne sai da kwantar da ita ƙasa saboda girmamawa malam albani albani mai rubutu ba albani mai karatu ba ya hau kan kujerar aka ɗaga ta ya zo ya fara innal alhamdulillah sai fashe da kuka har ya gama hudu batul haja kwarara kuka yake yi bayan da ya ƙare gaba ɗaya sai ce ya Allah karka kama ni da abin da suka faɗa ya Allah ka suturta abin da ba su sani ba ya Allah kaza da kaza da kaza ya mai da al'amari zuwa ga Allah ya fashe da kuka ya ce ni ba kowa ba ni ɗan ɗalibi ne Tsawailib, tasgiri na ɗalib ce ni ɗan ƙaramin ƙaramin ƙaramin mai neman ilimi ne ban ma kai martaban ɗalibi babba ba ballantana in taka ɗa martaba na malami ballantana malamin da ya kai matuka irin wannan da kuke ambatawa ka ji masu abin fa annabi Musa taƙama ya aka cewa ya kai ga ilimi ya ce babu ini Allah ya ce akwai ta makaranta mun gano wannan shi yasa masu iya magana suka ce man ƙala ana falai duk wanda kaji ya ce shi ne ya iya ƙarya yake yi ba abin da ya iya Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa inna Allah qad maqatahu saboda Allah na kin irin wannan mai cika bakin min fawqi sab'a samawat tun daga saman sammai wa qad saqata min la, irin wannan wanda yake bai da tawalu'u to wannan ya zube warwas a idan Allah wa ba a bi khizyin min Allah wannan ya fada cikin wani irin fushi daga Allah in lam tub muddin bai tuba ba kana mutawadi'an jidda tawadi Ahmad dan Hanbali mutum ne mai tawalu'un matuƙa da gaske qala al-hafiz ibn Hajar yake cewa ra'ainal imamu Ahmad nazala ila ila suqi Bagdad yace mun ga imamu ahlus sunna ba wai da irin shi ba labari yake bayarwa ga waɗanda suka ruwaito daga wajen shi cewa ya shigo kasuwan bagadaza fashtara huzmatan min khatabin fashtara huzmatan min alkhatabe sai ya je ya sai kan ici ana sai da kan ice ko da ake kai mata gida su ɗan hura wuta ko sai ga ya siya waje alaha ala katafihi sai ya ɗauka ya sa a kan kafaɗin shi ya riko abin shi mun gano wannan da kyau ko falamma arafahu nas yayin da mutane su gane imamu ahlus sunna ahmad dan hanbali ne dauke da kayan ici taraka ahlul matajiri matajirahum yan kasuwa sai suka yi watsi da wajen kasuwancin su wa ahlud dakakin dakakinihim masu shaguna kuma suka rufe shagunan su yan tireda suka yi watsi da tiredan su Wata tawaqqafa mara masu wucewa ma akan titi suke cirko cirko suka tsaya fi turuqihim akan hanyar su yusallimuna alaihi suna ma Ahmad dan Hanbali sallama wa na suna cewa da shi na hamilu ankal khatab za mu ɗaukan maka icen nan ala gafarta malam ya ustaz anakallah za mu ɗaukan maka ice ɗan ba mu dan Allah kowa so yake shi zai ɗauki icen mala. ka ji ɗaliban arziki in ɗaliban yanzu zai ɗauki abin shi mana in an yi tuwon uwarwa za ta ci mashi wai malamin shi yake gaya ma wannan ka gaya man yadda ilimi zai albarka ina fatan mun gano wannan da kyau ka ji ɗalibai ɗalibai bi haƙƙin ɗalibai na gaskiya masu tsoron ilimi na gaskiya waɗanda da gasken gaske suke yi fa hazza biyadahu sai karkada hannun shi wa marra wajahu fuskan shi ta kicin kicin wa dami'at ainahu ya fashe da kuka wa qala ahmad dan hanbal yace na hanu qaumun masakin mu mutane ne talakawa laula sitrallahi banda Allah ya mana gamdakatar sitran shi lafta dahna wallahi da mun kunyata mu ba kowa bane ai su wanene ne mu waye mu Allah ne kawai sidirce mu me kuma na cewa wai ice ma sai an ɗaukan man sai Allah ku rabu da ni wallahi ina karanta tarihin waɗannan salahan bayan kawai suran da yake suranta min a gabana kawai na albani duk wannan abin wallahi bai ɗaura mu shi ba tam bai ɗaura mu shi ba wallahi azim kawai kuna jin labarin albani ne dan ba ku zauna da shi ba ba ku raye da shi ba a shekarun baya da waɗannan shekarun shi ba zai ɗauki kanshi wani abu ba da waɗanda suka kashe shi sun san yadda ya ɗauki kanshi ko wallahi da ba su ɗauki alhaki ba su ne suka ɗauki duniyan nan wata tsiya su ne suka ɗauki duniyan nan wani abin alfahari da tunƙaho da neman wani ɗaukaka wallahi bai ɗauki wannan a matsayin kawami ba sai abu ya ɗauki abin shi da kanshi ya harkokin shi da kanshi ba wani abin da yake sa wani wai je ke wani abu kaza a matsayin bawa baya wannan kuma ya kai yanda zai wannan indiya kasan nan ne amma Allah madaukin sarki ya zare mai wannan kuma ina da yaƙini da yake akwai ilimin sai Allah ya sa mai tawadu'u dama man kama al'ilmu alhashiyatu wa takawa. ilimi hashiya ne da takawa muna karanta cikin sanin dare ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace Bala yake cewa, wal ajib abin mamaki fil Islam a cikin al'amarin Musulunci, annal abda kulla mazda da tawazi lillah duk mutumin da ya ƙara tawalu'u da ƙanƙan da kai da ɗaukan kai ba komi ba don Allah rafa'ahu sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka shi, za da hullahu rif'a sai Allah ya ƙara mai ɗaukaka. Wa kulla ma takabbara duk sanda mutum ya sa girman kai da jiji da kai da nuna isa za da hullahu haƙara sai Allah ya ƙara mai ƙasƙanci wa mahana da wulaƙanci wa mazalla da tozarci duba da kyau duk sanda ka ce kai ne sai Allah maɗaukin sarki ya ce ba kai ba ne kun gano wannan da kyau ko duk sanda ka ce ka iya sai Allah ya ce ba ka iya ba duk sanda ka ce kai ne sai Allah ya ce ba kai ba ne wanda ya ɗauka shi ba shi ba ne sai Allah ya ce shi ne shi ya iya kuma da shi zai yi kafaran makka da suke tawaye suka ce wane da wane annabi kuma ya ce shi da marayan gidan abu ɗalib zai yi Allah ya ce da marayan gidan abu ɗalib zai yi an canza Allah ba zai canza ba shi sa kai walo? kullum mu gaisa da wani ramma sai in ce ala gafarta malam sai ce almajiri dai sai ce malam ku ke karantar da mu ai duk lokacin da ka nuna isa sai kawo wani karatu da ni ban taba ganin shi a karatu ba sai ce ai mala'iku bi Allah ke turowa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa in kai walu'u sai na sama ya ɗaga ka duniya ta jika ta ganka Allah ya sa albarka rayuwanka duniya da lahira amma idan ka sa girman kai da isa sai na ƙasa zai jawo ka kana leƙe a ganka kuma kowa ya hango ka ina fatan mun gano wannan da kyau mala'ika ne dan ne ka ba wani bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace jaza'an wifaqa sakamako daidai da mugun aiki shi sotin naba'i aya ta 26 wa qala abubakar ni siddiq na abubakar as-siddiq abu siddiqa sahabiyul jalil ثاني اثنين إذ هما في الغار خليفة رسول الله أبو بكر يفدي لخالد بن الوليد يتيم خالد ɗan walidu lamma arsalahu ilal yarmouk yayin da ya naɗa shi kwamanda zai tafi yaƙin yarmouk wa akhadahu bi talabidi saubihi wa hazzahu ya kama maɗaukar rigar shi ya girgiza shi maza kenan ya kama shi ya girgiza shi abubakar shugaba ne bi haƙƙin da gaske jarumi ne ta gaske ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in kuna neman shugaba kowane ne ku ɗauko sira na annabi ku ɗauko tarihin abubakar da umar da usman da ali da Muawiyah da yazidi da waɗannan bayan allah na ƙwarai ku zazzage a jaka ku gabatar da duk shugaban da ya ce gani ku riga falle mai falle fallen tarihinsu in yi kama da siffa da aiki da irin nasu to a wuce da shi ya jagoranta shine shugaba yana sabawa cewa ne ɗan koma daga baya mun gano wannan da kyau ku? amma kana tsammanin shi wannan zai iya kama kwamanda da ya tura can ya girgiza mun gano wannan da kyau ku? zai iya ne sai dai in kuma bai na fatan na fahimtar wannan karatun da ku ba gane ba ku na ku mun gano wannan da kyau ku? ai ba a faɗi ne ina fatan mun gano domin kar 'yan maƙota su leƙo su yi mana dariya ko kun gano wannan da kyau ko zai iya kama kwamandin da ya tura can ya girgiza sai dai ya girgiza shi in kuma ya girgiza shi a kai shi maƙota ai Allah madaukin sarki ya sa mu dace a Abubakar ya girgiza shi wa qala ce ya aba Sulaiman ya kai baban Sulaimanu farri mina sharaf kaga neman ɗaukaka ka sheƙa ka nisance shi ka nisanci neman ɗaukaka yuhibu laka sharaf sai Allah ya maka baiwa na ɗaukaka baka sa tsammani ba waɗulibil maut ka nemi mutuwa da gaske tuhiba laka haya wannan zai samu maka rayuwa mun gano wannan katin tinkari mutuwa gadan gadan Allah rayuwa zai tabbata ka nisanci ɗaukaka sai ɗaukakan ya zo shi yasa san da ya zo mutuwa a ɗaka ya ce lana mat a'ayunal jubana Allah ka hana idan matsorata bacci wai mutum zai ce zan kashe ka wai sai ne wai don Allah ai ni na zama jarumi ni da kake neman ka kashe ni jarumi ne dan na fi karfin ka ne yasa kake tunanin ga kashe ni in ko kai jarumi ne na halal zo ka canza ni Jama mun gano wannan da kyau ko wannan shi ne kawai amma kisa yau ai kisa kowa ma zai iya ai ba na abin kashewan ka tsaya ka gani ko kun gano wannan da kyau ko ni na kasa gano wannan wai barazana malam kai hankali za su kashe ka su kashewa ko kun gano wannan da kyau ko ma kana da nafsin an ta mutu illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala in yau Allah ya ce yanzu ba zan ƙarasa fassara wannan ayan ba zan mutu ko Allah ba wanda ya sai ara man rayuwa babu wata rai da za ta mutu face sai da izinin Allah kowace rai Allah madaukin sarki ya riga ya rubuta mata iyakan lokacin da in yayi babu ɗaga ƙafa jama'a da manzon Allah ya mutu kowane tukari ma ya haɗa kayan shi kun gano wannan da kyau ko wasa daƙa radiyallahu anhu wa arda sayyidina abubakar ya yi gaskiya Allah ya ƙara yarda da shi a ta rajulun yamdihul imami ahmada wani mutum ne ya zo yana kuzuzuta imamu ahmad da yabo faƙala lahul imamu ahmad sai imamu ahmad ya ce ashhadullahu anni amqatuka ka sani wallahi ina ƙinka mun gano wannan kyau ku ina ƙinka ala hazal kalam a bisa wannan magana am ina kyamanka ban san ka saboda yabo mun gano wannan da kyau ku amma abin da kai ce yanzu ya ƴan kore ake nema ke tura suna gayyato yabo ni na kasa gane irin waɗannan abubuwan Allah madaukin sarki baya son mutum na tabbajiji ga abin da ya ba ɗabi'un mutanen banza da yuhibbuna ayyuhumadu bi malam sai ce me fala tahsabanna min fasatin min al'azab sai ce wallahi lau alimta ma indi mina zunub ya ce da ka san abin da na tattala na zunubi wal khataya da kurakurai la hasauta ala ra'asi bitirabe ya ce da ƙasa ka ɗibo ka zo ka watsa a kaina me ne wani yabo ni tsakana da mahalicci na barni in ƙarasa ya zan ba yabo ba fallasa ma maganan yabo kaji mutum na san a yabe shi ya iya shi ne kaza Allah bai san Allah ba ne ko bai san yadda ake samun ɗaukaka ba ne Allah ya sa mu dace unzur ilal imam al-abid Malik sa ido ka jagora shugaba imami bai bautan Allah ja'ahu qaumun jama'a suka zo mai faqalu suka ce ya ahmad ibn hanbal inna Allah qad nashara laka sana al Allah madaukin sarki ya yaɗa kyakkyawan ambato a kanka wallahi suka ce muna maka rantsuwa da Allah inna nasma'u sana'a fi kulli makan kunna nasma'u sana'aka fi kulli makanin muna juwo ana taya banka ko ina birni da ƙauye ko ina kaje za ka ji ana yabon ahmadu ɗan hambali ahmadu ɗan hambali ahmadu ɗan hambali hatta fi suguri ya ce kai har inda ma ake tarbe makwarkwaɗan maƙiya da za su zo kan iyakan ƙasa ma'al jiyush kai tare da sojoji ma a fagen fama ka suke yi wahum yuqatiluna ado suna yaƙan maƙiya yad'una laka suna maka addu'a hina ma yarmuna bil manjanek lokacin da za su harba igwa ko za su harba RPG ko za su harba duk wani samfari na makami mai linzami in sun taɓe kafin su harba sai sun maka addu'a da fatan alheri. Fadami ad ainahu idane suka ci gaba da hawaye wa ƙala sai ce a zunnu min minallahi azza wa jalla ya ce ina tsammanin wannan talala ne mai kamar sake mai abin yake man in kai ne zai ƙara gyara kafara to ba na gaya muku ba ai ba ku yadda ba ne mun gano wannan da kyau ku. ai mu ne na bara mu ne na bana haka za ga mutum ya fara takama kaga duniyar nan inda ta yi ta saka cikin kundin tarihi Allah sai ka sha mamaki Allah ya tsare mana imaninmu zuhuduhu ga zuhudin imamu ahlus sunna Ahmad dan Hanbali amma zuhuduhu fi duniya dangane taka tsantsan din shi a duniya faqada arafahu kasirun mimman asha ma'ahu mala yace da yawa yawan waɗanda suka rayu da shi sun san wannan atadhu duniya ragima duniya ta zo mai ita ke kwaɗayin shi ila babi baitihi har ƙofar gida tana ƙwanƙwasawa Fa'aba, yake buɗewa ce ta tafi baya bukata mun gano wannan da kyau ko ɗuriban minhu an ya tawallal kaza an nemi a naɗa shi alƙali famta na abadan ya ce har abada ba zai yi ba Wakala har ya ce mai yallaɓai in taraktumuni in kun banni zan ci gaba da zama a cikinku mukamanku kuma ku ba masu so wa illa in kun matsa man sai na karɓi mukami na gwamnati fa wallahi law hajaranna ila makanin yace ina rantsuwa da Allah hijira zan yi in koma wani waje can la duni fihi abadan din neman da za ku yi ko ba za ku ganna ba amma kai yanzu a ce za a baka darakta janar na wata ma'aikata na matsoman fetur ko gas hawa sai za a neme karasa duniya ce ta samu zai ce ma malam ga mun samu wannan ai za mu ma islama aiki za mu taimaki bayin Allah za mu kajin makaryaci zindiki me za ka je kai ana ba shi ma zai ce masallacin da ke ma’aikatan a rufe, saboda ana takura ma kafirai, wannan shi ne taimakon addini. Ya kulu zahabi wa bin kasirin al’imam zahabi da al’imam ibn kasir suke cewa, inda khalal imamu Ahmad kana fi shahar saba'a ta biyar dirhaman duk lokacin da a wata kudin shiga suka shigo ma Ahmad ɗan hambali dirhami sha bakwai. qala sai ce hazihi takfina mai sha bakwai ya ishe mu ya kula abina a hutu ya yin ya abata ya ba, la takfina hazihi wannan ba zai ishe maɗawainiyin gida ba ƙala sai ce ayyamun kala'il kwanukan da za mu rayu a duniya ‘yan kaɗan ne wa ta'amu dunu ta'amin abincin gidan yallaɓai da mai daraja kaza da mai martaba kaza da mai arziki iri kaza abincin gidansu wana da wance bai fi abincin gidanmu ba sun ci abinci ne mai daɗi mu kuma mun ci abinci mara daɗi sunan wancan abinci sunan wannan ma abinci wa libasin duna libasin littafafin da wane ya sa na dubu kaza barkate kaza bai wuce wanda mu ma muke sawa ba hatta nalqalla halwahid ahad haka za mu ta rayuwa suna rayuwa mu da su dai mu tattata ina mu ina mu mu je mu haɗu da mai abin makaɗaici wanda yake shi kaɗai jama'a mun gano wannan da ke ku ka gano ya huta ma kai ne ka ce wai dole da safe sai ka samu ɗan shayi ka zuba akwai wani ɗan dankalin turawa da hanta da wani maiko maiko mai tsami wannan duk karama da irin waɗannan shiriri ta malam ka nemi kokonka da kosanka kai bismillah ka ci kai hamdala in bai samu ka samu tuwon kamalan a ɗumama maka shi ka ci abin ka hankali kwance ɗaya kake da wanda ya ci abila mun gano wannan da ku in ka fito kana biya cikin ka zai rika cewa koko da kosai ya sha koko da kosai ya sha zai yi haka shi wancan in ya fito zai bayyana abin da ya ci da kai da shi ɗaya ne kuma in ya kai wani lokaci dole ya nemi wani rami ya zazzage kamar yadda kai ma zaka nema ka zazzage haka ne ko ba haka bane to in haka ne ai duk tafiyan ku guda ai da wanda ya sa agogon dubu talatin da wanda ya sa na kwabo talatin in za a kira su duk sai ka jance sunan su duk agogo haka mawaƙin ƙasar hausa ya faɗi sa wa ta'amin duna ta'amin kar wanda ya dame ka ai mu muna hutawa ai mu muna shakatawa ai mu muna kaza din ga gama shakata me za ka yi ke man tutu to duk ɗaya ne kawai tutu kake ci Allah ya sa mu dace ya ƙola bulhu abdullah bi sanadin sahihin ilaihi Ɗan shi abdullah ya faɗi da isnadi ingantacce zuwa gare shi ya yace baqitu hiza abi ce takalmin babana ya zauna fi rijilihi a kafan shi samana ashara sana shekara goma sha takwas takalmi ɗaya yake sawa kullama harimat in ƙasan ya ƙoƙe ya ƙoƙe hasafa ha biyadihi sai je sai mai wani joni a ɗinke shi da hannun shi kuma yake abin shi wa huwa imamu duniya lokacin yana imamu duniya amma kai kake kullum ka zama bawon riga in talauci ya kama ka ce ka rasa gane yin da talauci ya zo kai ka ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham duk wanda kuɗi ya ta samu gaba shi dai ya samu kuɗi ya ƙosa kuɗi su shigo in sun shigo ga abin da wallahi ka shiga ku annabi ya maka addu'a ta isa abdul dirhami ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila wa idza annabi ya ce in sun taka kaya kar Allah ya sa su iya cirewa ta in ka shiga bala'i kar Allah ya cire ka Allah ya kiyaye shi sa kowa ya tsaya ya auna daman da ka samu kan kana rayuwa kana bin Allah hankali gonje ko ya hakuri da wannan daman mala yake cewa arsala ilaihi mutawakkil sarki mutawakkil ya aika mashi kun gano wannan da kyau ko kulli samaniyata aka kiyasin min zahabin wal fidda buhu takwas cike shakara fal zinare da azurfa ne hamala halwizara ala aktafihim ministoci na gwamnatin su suka ɗauka ministan kuɗi ɗauki ministan man fetur ɗauki ministan tsaro ɗauka ministan yaɗa labarai ɗauka ministan kaza haka ka ɗora wa ministoci buhunan kuɗi saboda girmamawa za a kai mashi mun gano wannan da kyau ku ma'asariyatin minal jiyushi aka haɗa su da runduna guda na girmamawa na sojoji sai an je an yi faretin girmamawa gwamnati ta yadda da shi Ba'adal mihina bayan fitinan da za mu zo mu karanta mu ji wanda ya shiga aka aika mai da wannan dokiya faraddaha ya ce a maida ma yallaɓai waƙala ƙala imamu duniya imamu ahalus sunna wal jama'a ahmad bin hanbal rahimahullah ya ce wallahi la yadkhula baiti min hadir hamun wala dinar ya ce ko ƙwandala ɗaya ba zai shiga gidana ba ko ƙwandala ɗaya ko bai da ko taro za ka iya za iya hulukuhu ga ɗabi'un shi wa amma hulukuhu mala ce dangane da ɗabi'un ahmad dan hambali fa ahsanun nasu khuluqan ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a anna man ya ta'allama sabah masah min alƙur'an duk wanda yake koya sabahun wa masa'un safe da yamma ƙur'ani ne a gaban shi wa man yajlis ma'al qur'an haka wa man yajlis ma'al qur'ani da duk wanda yake zama tare da alqur'ani fa sawfa yu'assiru fihi da sannu qur'ani zai tasiri a kan shi walau tsalatis sunun wal ko komin tsawon duniya kuwa komin tsawon lokaci kuwa duk da tsawon shekaru kananan sai ƙur'ani ya tasiri ga duk wanda yake karatun shi wallazi la ya'khudhu akhlaqahu min alqur'ani was sunna duk wanda bai kwaikwayo da koyo ɗabi'un shi cikin qur'ani da sunna to wannan ya shiga uku famin aina ya'khudhu al-akhlaq to aina zai koyo ɗabi'a ƙur'ani da sunna ba nan za ku yi tarbiyya ba Allah ba inda za ka samu kayi kwatai wa min aina ya ta'allamul adab ina mutum zai je koyo ladubba amina dikarat mun gano wannan da kyau ko za ka tara digirori ne da mukamai nan ne za ka samu ɗabi'a wa kanat fi iranil bashariya alladina naƙalo ilaina kawai ma da yace hayaniya da ɗirkaniya na irin 'yan adam da tunaninsu ne za ku ɗauko ku cewa ita ce wayewa gare mu lina ta'allama minhum wai sai mun koya daga wajensu ne za mu waye? Mata kanu a sati za, yaushe waɗannan bigirgida dawon arnan suka zama wasu professors. Mata kanu, Mala ya ce, mata kanal mujirimuna mu'allimin, yaushe ne miyagu suka waye gari suka zama wai su ne masu karantarwa. Balhum haƙarun nas, Mala ya ce waɗannan turawa wulaƙantattun mutane ne. wa akhbasun nas sun bi kowa cuta da mugunta ma'an nas kowa ya san duk wanda ya matse sai sun kware shi inna ma ya ta'allamu min wahayi sama ana koyan ɗabi'a ne daga wahayin sama alladhi rabba bihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda da wannan ne Allah ya tarbiyyanci manzon Allah ya imam ahmad imam ahlus sunna Ahmad ɗan Hambali yake cewa rahimallahu ummu salih Allah ya ji kan innan salihu ya'ani zaujatahu matan shi kenan wa kanar qattu ta rasu yace sahabatni na sana yace ta zauna da ni shekara talatin wallahi makhtalaftu ana wa iyaha fi kalimatin wahida ya ce ni da ita ba mu taɓa saɓani da kalma ɗaya tak ba top! ina mata kuke mun gano wannan da kyau ko aina anton kuna ina shekara talatin ya zauna da matan shi saɓani kan kalma ɗaya ke ko kin yi saɓani da mijinki kan ruwan wanka kan ruwan alola kan abincin safe kan na rana kan na yamma kan ya ce kake je unguwa kan kwanciya bacci kan yara kan kan ba iyaka ba wanda ba ku yi saɓani da shi ba za ki yi wannan aikin mun gano wannan nake ku shi sa su kansu waɗannan turawan suke cewa decide any successful man that is woman duk in kaga wani mutum wanda ya ci nasara a rayuwa to ya ci nasara ne kewaye da wasu matan arziki uwar shi ta gari matan shi ta arziki mun gano wannan da ku amma in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ta fanɗare to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye shi yasa ku natsu ke fitinan ki kullun ci maka ne yanzu ga wannan talakan talau ne uwar shi ma ba ta da komi haka ya taso shi ma ya taso bai da komi Allah ya haɗa mai uwa da mata na gari ba dole ya zama imamu duniya ba amma ya dawo ba ce fa kin ɗaga hankalin shi ko ɓarawo ya zo da kuɗi sai ya san dabaran da ya yi ansa don ya zauna lafiya ya ɗibo wuta ya baki ki ci ki mutu ki asa ki a kabari kabarin ki kama da wuta ki hankali wallahi malam kin san zagin yara da suna cewa wallahi tallahi ni ba zan yafe maka ko kabarin ka na ci da wuta balbal haka ne ko ba haka bane ki hankali ki zauna lafiya da mijinki kuma ki fahimci rayuwan yau rayuwa ne na lallashi halan kai baka san mazan yau ba ne ina ta lallashin shi ya ƙiya lallasu to uwar shi ce ke dan me ba za ke lallashe shi ki ta haƙuri ba uwar shi ba haƙuri ta da shi har ya girma kika zo cin arziki ba mun gano wannan da kyau ko cin arziki mana dan uwar shi ne ta ta tafiya da shi ta wahala yana cikin da duk wahala ita ta kwashe ta haife shi kashi fitsari tumbuɗi wahalan yau da gobe duk a gama sai da ya zama kayan amfani tukuna ya gama haɗuwa ya harade kab yanzu malam za ka yi kashi ya gado za ka yi fitsari za a sa maka nafkin za ka yi tumbuɗi za ka zo kana shagwaba ka haye cinyan uwarka duk za ka wani shigantaka ba za ka yi ba amma ka zama kayan amfani kenan ko kawai ta abin da ta iya kawai a love you kada yi abin ta iya kenan to wannan ta zo cin arziki ne ina fatan mun gane wannan da kyau ta zo ta ci ne arziki to ke kuma take kokari ke tarere a irin abin da uwancin take yi ki rika dan ba ga uwa in yazo yana shugaba ta rika dan jijjiga shi ba ana dan liliya shi ba ana dan kulawa da shi ba ke kin iya wannan ko sai ga matan ga wata ta zauna yadda ka san wani falwaya ka san shi falwaya yana tsaye in ba an girgiza shi akwai iskan da ke girgiza falwaya ne in koye motsi za kafiri a ƙasa to haka wai ta ita sai an bukace ta wannan shirme kenan ina fatan mun gano wannan da kyau na sha faɗin wannan kobar in maimaita duk wanda ya aure ba taba sa shi a cikin baho an wanke shi ba bai yi aure ba kawai ka shige baho malam a wanke ka lafiya lau ka tuna baya inda uwarka ke maka a zuba maka ruwa a kai a wanke a cuda maka baya ranar nan hawa mana in ba maka wannan ba to me kai kenan in babu baho ka je kasuwa ka siyo ka riko abinka wane me wannan kuma ka ce wallahi baho ne na wanka na <laughs> kawai shi kenan kawai sai ka zauna ka rako maza duniya mutane suna more rayuwar aure kai baka more ba Kawai kanan kana kallon da kana hararan da tana hararanka in an bun duniya ya ishe ka ya ishe ka dan matso nan haka ake rayuwa <laughs> oh, wannan shigantaka idan ake yi shi <laughs> in za a gyara kawai a gyara a ce ba taɓa maka wanka a baho ba kuma waka ce wai kai miji ne kara ko maza duniya ne ga wani ya shekara talatin ba su taɓa tankiya da matan shi ba annabi yana zama yana sheƙa gudu da aisha ta zuba ruwa a bakinta annabi ya sumbance ta ta zuba ma manzan Allah ruwa a baki manzan Allah ya haɗe ka taɓa wannan soyayyan in ta miƙo bakin ma kauciya za ka yi don me kawai ta cusa ma kwalara haka ban duk irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su kula da shi fa ana kulawa da sha'ani ne mace tarerayen mijinta take yi kullum a jikin miji take kwantawa yadda ka san yar kyanwa me za ga larabawa bayan da suka iya kullum yana runar runguma da matan shi haka take yi ta kawo jiki ita wancan kuma ta tsaya inda ka san wata ka inna lillahi wa Allah wadaran naka ya lalace ga yanda za a juya maza a markaɗe maza a saka cikin sai wai mata ba san wannan ba namijin malam kai da ba dan goyo ba kuma ka fa'a ba ka suke cewa ba na ari yaran su ne nike yi ai kawai namijin me ke da yake sarrafa mana shi ba da haba innan wani ki sarrafa mana shi Allah ya sa mu dace amma ga kunan mazan na ta sarrafa ku wallahi maktalaftu ana wa iyaha fi kalimatin wahida ce saɓanin kalma ɗaya ba mu taɓa yi ba zawjatuhu fi baitihi sahibatuhu salasina me sana sahibahu ta zauna ta abotace shi shekaru talatin maktalafa ma'aha fi kalimatin wahida kalma ɗaya ba taɓa samun saɓani ba A atahu rajulun min atba'il ma'otasim wani mutum daga cikin mutanen ya yazo ya same shi fa sabbal imamu ahmad amaman na ya zazzagi ahmad dan hambali a gaban mutane ya ci mutuncin shi ya mai sharri ya mai kage ya mai komi wajaddaahu jadda'a shine in balarabe na son cin mutuncin ku yace jadda Allahu anfahu Allah ya gutse ne maka hanci cin mutunci na ƙarshe kenan wa shatamahu ya tsitsine mashi wa akhazahu bil kalam ya gaya mai maganganu miyagu walakin laisa bi mukhziya insha Allah wa qala an-nas yace mutane suka ce ya aba abdullah rudda ala wannan wawan ka maida mai da martani ƙala sai ce la wallahi ce ina rantsuwa da Allah ba zan yi ba fa ainal qur'ani idan in na maida mai da martani me amfanin qur'ani Allah الله azzaman qa'il wa idha khatabahum الجاهلون qalu salama. duk sanda jahilai suka tsokane su da magana da zagi da cin mutunci sai ce salama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama aya ta 63 cikin suratul furqan hadha huwa alquran alladhi yamshi ala al-ard Ahmad dan hambali duk abin da Qur'ani ya ce a yi shi yake ka ce Qur'ani ne ke tafiya a bayan ƙasa. Kana yaji ji nas radiyallahu anhu wa arda yana zama musamman don sauraron mutane fa ta'allamuna minhu su koya daga wajen shi wa yanzuru ilaihim kuma yana kallon mutane kallon mutuntawa da martabawa da kimantawa da sanin darajansu Allah madaukin sarki ka tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu dasa daga inda ya ce khawfuhu min wa muraqabatuhu lillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum